الله الرحمن الرحيم باب جامع نعم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابنا ثلاثين دا أوكي كنا أوكي عشرين دا نعم bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan darasi mai albarka wannan darasi na ummatul akam a wannan rana wacce ita ce ranar 24 ga watan disamba na shekara ta 2018 sun tara a cikin wannan masallaci na GRA da ke Zariya. domin ci gaba da karatuttuka na umdatul akam wanda muka faro wanda wannan darasi shine darasi na 18 mm. na'am last week mun yi karatu akan hukuncin tsallaka sallah ko mm. ah, inda muka yi bayani a guraren da zai zama an tsallaka wa mutum sallah da kuma gurin da zai zama ba a tsallaka mai sallah mm. akwai gurare guda biyu da muka faɗa cewa idan aka tsallaka wa mutum sallah a wannan lokacin to zai zama ba a tsallaka mai sallah ba kagura 23 ta nuna maka waye zai iya faɗa mana su mun faɗi gurare guda biyu wanda in an tsallaka wa mutum sallah a gurin to ba tsallaka mai sallah wane ne yake iya tuna waɗannan gwa a ce muku talatin da uku kun ci ashirin da uku kun yi rafkannuwa ne bambanci shi ne ai a ce mun zauna da laraba ko mu gama gane lamba ba ya kai matsala <laughs> shi ne talatin da uku ne shi na ce mai ishirin da uku yadda kuka faɗa kuma ke gani ba gashi na'am wa yake iya tunawa gurare biyu da idan ka tsallaka wa mutum sallah zai zama baka tsallaka mai sallah ba na idan ana bin idan mutum mamu ne yana bin liman sallah yawa ka tsallaka mai sallah baka bi mu baka tsallaka mai ba na biyu kuma idan ya zama na tsakanin inda mutum zai tsallaka da inda liman zai tsallaka zai kai tsari zai kai zai kai tsaka kamar ba mu faɗi wannan ba ina ko yawwa to ya faɗi guri ɗaya ne idan ya zama yawwa mm. ta gaba mana in ya zama inda ka tsallaka ta gaban shi ya wuce inda zai yi sujada to nan ma zai zama baka tsallaka masa sallah ba ina fatan mun fahimta ko so da za ka ga a harin na fila suke amma ka za ku ce kamar su dinga kokarin su karanta ne wani lokacin na ganin sai buga na su sai eh wasu gaskiya jahilai ne tunda harami ai kowa da kowa yana zuwa kuma kamar harami ma yadda malamai suka yi bayani akwai guraren da idan aka tsallaka wa mutum sallan shine da zunubi akwai muhammadu hassan waladid dadau yana daga cikin masana ilimin fiqihu a wannan zamanin kuma da ƙyar masu haddasu saboda haka shi mutumin Mauritaniya ne yadda ya bayani a wata lacca da ya mana a Madina abin da ya bayani kenan daga cikin abin da ya bayani shine in ya zamanto kamar a harami kasancewa hanyar mutane ce ba inda za su bi idan an gama sallah na, kai kuma ka zo ka yi nafila a lokacin to duk wanda ya tsallaka tsalla kai ne da zunubi saboda shi ba shi da yadda zai iya yi dole sai dai ya bi ba wata hanya da zai iya bi dole sai wannan hanya kaga ba shi da zaɓi so in dai ya zamanto aka samu irin wannan to zai zamanto kai ne da zunubi ba wanda ya zamanto ce kai ne da zunubi ba wanda ya sallaka ba na malam yake cewa babun jami'un wannan babi ne wanda ya tattaro abubuwa da yawa mana ya tattara hukunce hukuncin sallah kowane bangare na hukuncin sallah malam ya yi masa babi to amma a nan gurin kuma akwai hadisai waɗanda suke magana a kan abubuwa daban-daban a sallah to su kuma mala ya tattara su a nan gurin Shi ne ya sa masa suna da babun jami an abi qatadat al-harith bin rabi'i al-ansari radiyallahu anhuma an karɓo daga abu ƙata al-harith bin rabi'i mutumin madina Allah ya da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah suka bata a gare shi yana cewa idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci to fala yajlis kada ya zauna hatta yusalli rak'atayn har sai ya sallaci rak'o'i guda wannan hadisin malamai sun yi saɓani akan hukuncinsa saboda idan ka kalli zahirin lafazin za ka ga hani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda haka a hani kuma kamar yadda malaman suke yadda malamai suke cewa annahayu an shay'i me karashin ka'ida a annahi ani shay'i amrun bi idan shari'a ta hana abu to tana umarni ne da kishiyarsa kuma kishiya kuma shine umarni ne to shi kuma umarni duk inda ya zo ya fita rubutu dan haka a wajen wasu malaman yin gaisuwar masallaci wajibi ne saboda ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam anan yayi umarni da haka cewa in dai mutum ya shiga masallaci to kar ya zauna har sai idan ya zamanto cewa yayi yi nafila raka'a biyu kafin ya zauna a matsayin gaisuwar masallaci a wajen jumhur a yin arba'a abu hanifa malik shafi'i da kuma ahmad bin hanbal su kuma a wajen su. ba wajibi ba ce gaisuwar masallaci saboda haka ya halatta idan ka shiga masallaci ka zauna dalilin da suka kafa hujja da shi shine hadisin arabi wanda imam nawawi ya kawo shi a cikin littafin sana al-arba'un wanda annabi sallallahu alaihi sallam wani balaraban ƙauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi ya ce salloli nawa ne suka waje ba a kaina a yini da kuma dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya khamsun ya ce guda biyar ne sai yake cewa hal alayya gairu hunna bayan su akwai wasu salloli da suka wajaba a kaina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la illa an taɓa babu sai dai idan kayi ne nufin yin nafila saboda haka wannan sai malamai suka kafa hujja da shi akan cewa duk wata sallah in dai ba waɗannan sallolin guda biyar asuba a zahar la'asar makarba isha in dai ba su ba to ba wata sallah ta wajibi kaga ita ma gaisuwar masallaci automatically za ta fara ɗayin a wajen malaman da suke ganin cewa gaisuwar masallaci wajibi ce yaya ya kamata ka idan ka shiga masallaci a lokuta biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah a cikinsu akwai lokuta biyar da annabi sallallahu alaihi ya hana yin sallah a cikin su wane ne zai iya lissafa mana su a biyar nake so wanda zai ka biya ya kamata kowa ya hata ce su dan kai zunubi ko <laughs> na ta bismillah kai ka da ce biyar ɗin ko kai ma uku ne biyar ɗin ta farko akwai lokacin da rana yake fitowa na'am sannan bayan sallar asuba sai lokacin da rana ya taki kamar rana ya taki ma'ana lokacin da ake zafin rana lokacin da rana ya yake gab da yin zawali yawon to haka za ka ce. <laughs> sai bayan sallar saboda har karfe uku ma biyu wani lokacin rana ta taki amma kuma ba hana sallah a lokacin ba na'am bayan sallar la'asar sai kuma lokacin da rana take waɗannan su ne lokuta biyar da aka haramta yin sallah ɗaya to idan ka zo yin sallah ta gaisuwar masallaci a daidai irin waɗannan lokutan biyar shin ya halatta ka yi ko bai halatta ka yi ba akwai malaman da suka ce bai halatta wa mutlakan saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin sallah a waɗannan lokutan da haka sai ya zamanto wannan umarnin da ya yi yana da alaƙa ne da lokacin da ba wannan ba sannan kuma ƙarin abu na biyu shine kasancewar a ƙa'ida ta shari'a duk lokacin da umarni ya ci karo da hani ana gabatar da hani akan umarni saboda shi hani ya fi ƙarfi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na tara a cikin arba'una annawawiyya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza amartukum bi amrin fasfatu min mastata'tu idan na umarce ku da abu to ku zo da shi gwargwadon iko amma wa idza nahaytukum an shay'in bu idan na hana ku abu ku bar shi gaba daya dan kaga hani ya fi umarni karfi saboda haka da hani ya fi umarni karfi a zahirin waɗancan hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin salloli a cikin su to kaga hani ne zahirin wannan hadisin kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya sallah kaga shi kuma a zahirin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani da haka sai suka ce za a gabatar da hani da haka ba za kai ba amma zance mafi inganci shine waɗannan lokutan sun kasu kaso shi akwai waɗanda hanin yake da tsanani akwai kuma waɗanda hanin ba shi da tsanani waɗanda hanin yake da tsanani su ne lokuta guda uku dab da rana za ta fito dab da rana za ta yi zawani, dab da rana za ta faɗi su ne lokuta guda uku masu tsanani daga cikin abin da yake nuna mana cewa waɗannan lokutan guda uku suna da tsanani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta sanya mamata a cikin kabari a daidai waɗannan lokuta abin da yake nuna mana kuma waɗancan lokutan guda biyu ba su da tsanani a wajen hani shine saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ya yi sallah ɗaya kuma ya ga ana yi bai hana ba wanda ya sallah shi ne ya taɓa rama fula bayan sallar la'asar akwai wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa gani yana yin fula bayan sallar asuba sai ya tambaye shi wace irin nafila yake sai yake cewa nafilar da yake shine yana yin fula ne ta rakata alfajir da bai samu yi ba annabi bai ce mai komai ba don haka a zance mafi inganci in mutum ya shiga masallaci dab da rana za ta faɗi dab da rana za ta yi zawani, dab da rana za ta fito to abin da ya fi shi ne. in yana ganin wajibi ce to ya tsaya tunda bai wuce minti biyar ba ya tsaya a tsaye har zuwa lokacin da za ta faɗi in ta faɗi sai ya yi na shi idan kuma ya ga ba zai iya tsayawa ba in ya zauna ma ba shi da laifi so dai yin gaisuwan masallaci yana da ƙarfi kuma sunna ce mai ƙarfin gaske amma dai in ka duba na shari'a ba ta kai darajar da za ta zama wajibi wa zai dibi na arkam. an karawato daga zai dan arkam yana cewa kunna na takallamu fi sala mun kasance muna yin nafila afwan muna yin magana a cikin sallah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu mutum zai yi wa abokinsa magana wa huwa ila janbihi fi sala kuma yana gefen shi mana ana yin sallah muna kusa da yallaɓai zan iya cewa yallaɓai idan mun gama sallah akwai abin da nake so mu tattauna a farkon musulunci ya halatta ba matsala ne abin da yake cewa saboda haka yake cewa hatta na nazalat wa qumu lillahi qanitin ha Allah subhanahu ala ya saukar da wannan ayar wa qumu lillahi qanitin a ni anan ba cikakkiyar aya yawwa mana Allah subhanahu ala ya saukar da aya a cikin suratul baqara inda yake cewa hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qaniti ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallar tsakiya wa qumu lillahi qaniti ku tsaya kuna masu biyayya ga Allah subhanahu wataala kuna masu miƙa wuya masu ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wataala malam yake cewa fa umirna bisukut sukut sai aka umarce mu da mi shuru wani fina anil kalam sai aka hana mu yin magana wani abdullahi bin umar wa abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi dan umar da kuma abu hurairah Allah da su an rasu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annahu qala manzan Allah yana cewa idan shi shtaddal haru idan zafi ya tsanani fa'aburidu anis sala fa'abridu bis salati shine dai ruwa da na sani fa'aburidu bis salati na kwaya yake anis salati ko bis salati ma'ana ku sanyaya ku jinkirta sallah kaɗan ma'ana idan lokacin ta yana shiga sha biyu da rabi to za a iya baranta har zuwa biyu ta yadda zafin zai yi ƙasa saboda idan aka yi sallah ana tsananin zafi to wannan zai jawo ya zamanto cewa ba a iya yin sallar yadda ya kamata ba so tun da ana nan a cikin lokacin ta a jinkirta a ɗan matsa shine abin da ya fi malam yake cewa fa'in shiddatar shiddatal harri min tsayi jahannam ma'ana sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsananin zafi yana daga cikin nishin jahannam yadda wasu nassoshin suka nuna jahannama ko kuma wuta gaba daya ta kawo kara wajen Allah subhanahu wata'ala cewa saboda tsananin fitinarta wani ɓangare nata ya ci wani sashi saboda haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mai da yake cewa Allah ya ba ta dama take yin nishi sau biyu a shekara ɗaya idan ta yi sai a yi zafi ɗaya kuma idan ta yi sai ya zamanto cewa an yi zafi ɗaya a yi sanyi ɗaya a yi zafi ina fatan mun gane وعن انس بن مالك رضي الله عنه Anas dan Malik Allah yarda da shi yana cewa qala yana cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha la kaffarata laha illa dhalik وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ina fatan mun gane anas dan malik ɗaya daga cikin hadiman annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta tsawon shekara goma yake cewa duk mutumin da ya manta sallah to ya yi sallah lokacin da ya tuna ana ya sallaci wannan sallah a lokacin da ya tuna kamar yanzu kawai kana zaune sai ka tuno ashe baka yi la'asar sai kai maza maza ka yi baka kuma da zunubi ba sai ka sake magarba ba haka ne na za ka sake magarba ko ba za ka sake ba zai sake ba me yasa domin a lokacin ne <laughs> ba sake ba kadawai zai ba zai sake sallah zai sake magarba inda ya tuna sai ya sake magarba ina fatan mun gane inda yanzu za ka tuna ashe jiya baka yi isha ba sai ka yi sha ka yi asuba ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magarba ka yi ina fatan mun gane so kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana irin yadda shari'a ta yi sauki amma mutumin da ya bar sallah da gangan har lokacin da ya fita to a wajen wasu malaman ba zai yi sallah ba zai yi ba ba wani dalili na shari'a da ya ce ya saki mana mutum haka kawai ya bar sallah har lokacin da ya fita ne ba ko kuma uzurin ofis ko da hada kasuwanci ba tsaya ba to kwata-kwata ba wani dalili da ya nuna ya rama ya kawo ya wasu malaman kawai ba zai rama ba ya ga da babban zunubi amma dai ba dalilin da ya ce a rama dalili ya zo ne akan abubuwa guda biyu mantuwa da kuma bacci a ina yake eh لا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة ai ba mu zo kuran ba mu kuma ana ko ka dan samu a ɗauki tona ya abin da wanda ka karanta yanzu wanda ya zo ka kuji. ok to ina ga nuska ka ta dan samu bambanci hmm. na'am ala kulli hal akwai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sauƙi ga mutane wanda in mutum ya shiga ciki to Allah maɗaukakin sarki ba zai kama shi ba malamai suna cewa akwai abubuwa guda bakwai waɗanda shari'ar musulunci ta yi sauƙi a kansu ta yi sauƙi saboda su na farko tafiya kaga yanzu idan mutum ya yi tafiya Allah ya halatta masa duk sallah mai raka'a hudu ya yi ta raka'a nawa na biyu rashin lafiya idan mutum ya rashin lafiya an halatta masa ya ci abinci a ramadan wa man kana maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukha saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi wa mutum sauki ina fatan mun gane na uku takurawa idan aka takura wa mutum yi abu kuma takurawa ta cika shar'anta kamar yanzu mutum ya ce in ba kai kaza ba zan kashe ka to in dai takurawa ta cika sharuɗanta to a nan gurin duk abin da ya same shi Allah subhanahu wa ta'ala zai masa sauƙi ina fatan mun gane idan mutum aka takura mai ya saki matar shi wani ya ce in baka saki matarka ba sai na yanke maka kafa kamar shugaba to in ya sake ta bata saku ba wani ya ce idan baka zagi Allah ba zan kashe ka to ya halatta Allah yana cewa suratul nahl man kafara billahi man kafara billahi ba dai ne <laughs> man kafara billahi ba'da imani ko illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ina fatan kun gane haka in mutum aka takura masa ya faɗi kalmar kafirci to wannan kafircin bai hau kan shi ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen amma sai amma ya shiga cikin tashin hankali sai ya cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam an takura mun har na faɗi wata kalma mara kyau a kanka annabi sallallahu ya ce fa in adu fa in sun sake nema ka faɗa dan kar su kashe ka kai ba matsayi so amma kamar da malamai suke cewa takurawa wasu suke sarayar da hukuncin shari'a to tana da sharuɗa daga cikin sharuɗansa shine kar ya zama abin da aka ce za a ma na uku ba za ka iya shanye shi kamar yanzu wani ya ce in baka zagi Allah ba zan maka bulala goma za ka zagi Allah ba saboda an ma bulala goma za ka iya shanyewa na biyu ya zama abin da ya ce zai maka na uku ba yanzu yanzu zai ma kamar yanzu mutum ya ce idan baka barar da kayan wane ko baka rushe gidan wane ba zan kashe ka nan da sati biyu to ba za ka rushe gidan ba na uku ya zamanto cewa ya rinjaya a zaton ka cewa zai yi idan da wasa yake ko kuma bai da ikon da zai iya zartar da wannan shi ma ba zai zama takurawa ba ina fatan mun gane to don haka waɗannan su ne sharuɗa amma kamar yadda malamai suke faɗa takurawa tana tsara da haƙƙin Allah duka amma haƙƙin ɗan adam tana tsara da zunubi ne amma za ka biya saboda haka yanzu wani idan ya ce maka in baka rusa gidan wani ba zan kashe ka ya halatta ka rusa kuma za ka biya daga baya ina fatan kun gane saboda haka shine bambanci tsakanin haƙƙin mutane da kuma haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa nawa muka faɗa uku na hudu shine idan ya zamanto mutum yana da naƙasu in mutum yana da naƙasu to a nan ma shari'a tana iya mai sauƙi saboda wannan naƙasun da yake da shi wannan shine dalilin da ya sa mace mai haila aka sauwaƙe mata yin sallah kuma ba ta rama ba abada saboda naƙasun da take da shi mahaukaci aka tarayan mai da shari'a duka kuma ba zai rama ba ko da ya farfaɗo saboda yana da naƙasu haka yaro ma ina fatan mun gane abu na biyar shine aljahal idan mutum yana da jahilci kuma jahilcin mai uzuri kamar yanzu mutum ya zama sabon musulunci ne ko kuma ya zama to ya taso inda ba masu ilimi to shi ma idan ya kuskure shari'a ba ta kama shi wani mutum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka hadisi ya ce da mutanensa idan na mutu ku kona ni idan kuka kona ni ku daidaici ranar da ake tsananin iska sai ku sheke ni a saboda idan Allah ya samu dama a kaina ba zai wannan ba suka yi hakan suka kona ya suka sheke shi sai ki Allah subhanahu wataala mai iko ne sai ya tattara shi ya tattara shi sai ce mai isa kai haka sai ce na yi haka ne saboda ina jin tsoronka sai Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mai kaga abin da wannan mutumin ya yi asalin aikin da ya yi a'a aikin da ya yi fa ba abin da ya sa ya aikin ba a kafirci ne saboda inkarin kudura Allah ne saboda yana yana riya cewa idan an yi haka Allah bai da ikon da zai iya tattara shi shi za ya ce a kona shi a sheke shi to amma kun ga tun daga jahilci yayi Allah subhanahu wata'ala ya masa uzuri haka musi'us sala wannan mutumin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah sai annabi ya ce masa ka je ka yi sallah saboda ba ka yi sallah ba ya sake yin sallah annabi sallallahu alaihi ya ce masa har fa yanzu fa ba ka yi sallah ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ya ce ni ban yi wata sallah ban da wannan annabi ya koya ma yadda zai sallah babban dalili a cikin hadisi shine annabi bai ce maimaita sallolin da ya a baya waɗanda ba a kan daidai ba so duk lokacin da mutum ya to ya taso gurin da ba ilimi ko sabon mazalinta ne to ba matsala muna madina wani lokaci muna tashi alhazai mun je taro wasu alhazai kawai abu gari da wani ɗan kenya abin musulunta ne an ɗauke shi a madina yana karatu sai ya ce mana idan aka yi hutu yana so ya biya ta misira ya ga fir'auna saboda ya ƙara tabbatarwa akwai allah ɗalibi ne a madina wallahi sai da abin da iki abokin karatunmu ne sai da muka gama dariya sannan muka gyara mai so ga shi a lokacin bai ma gama yadda akwai Allah sai ya je ya ga Fir'auna a Misira sannan idan ya ga firauna sannan zai ƙara tabbatarwa da akwai Allah to amma uzurin da zaka masa shine sabon musulunta ne muna da su a Madina akwai wasu da muka zauna da su yan Namibia ga mu ga su ga ɗaki na ga ɗakin su lokacin muna na Bulwa gaba ɗaya iyayen su kafirai ne ƙasa ce Afirka yadda suka ce min a 2002 kenan sun ce duk ƙasar gaba ɗaya masallatan juma'a biyu ne kuma su duka da aka ɗauke su a jami'a wannan ba wanda ɗaya daga cikin mahaifinsa ma yake musulmi babu saboda haka jahilci yana iya sa a mutum uzuri amma kamar yadda malamai suke faɗa in mutum ya samu damar da zai iya yin karatun amma bai ba to shi wannan Allah ba zai mai uzuri ba abu na shida shine abin da suke ce mai al'usra umumul balwa ma'ana duk abin da zai maka wahalar rabuwa da shi to shari'a ta maka sauƙi a kai yanzu daga cikin misali shine yar najasa yar kara yar kaɗan yan najasa yar kaɗan wacce ta taɓa tufarka to shari'a ta yi sauƙi game da ita saboda ni saboda idan aka ce dole yan najasa yar kaɗan sai ka zamanto cewa ka nisance ta za a sha wahala malaman baƙi kuma sun yi istinbaɗi ne daga uzurin da shari'a ta baya yanzu idan mutum zai yi tsarkin hoge idan mutum zai yi tsarkin hoge ya yi ba haya zai yi tsarkin hoge hoge zai iya tsabtace ba hayan nan duka ba zai iya ba dole wani abu zai rabu to shi yasa za ku gani malaman fiƙihu suna yin alkunya sai su ce din najasar da ta taɓa rigarka in dai bata wuce faɗin me suke cewa na faɗin me kace dirhami me dirhami su dirhamin wa dirhamin me dirhamin dirhamin alfadari wani abu ne na shashi a jikin alfadari ba kwandala ba bagari kyara sisi na bango eh, a sisi na ce riske shi ka riske shi ba a <laughs> a ba ka riske shi ba ba a kashewa lokacin da kake na sun wani riske shi kaɗan haka sai laɓa kuma sun santaro muku ba mu san shi kuma sai laɓa sun santaro muku ba mu san ba amma kai baka san cici ba sisi ɗan ƙarami ne bai kai sile biyar ba ɗan ƙarami ne haka yake shashinsa ba zai ma ƙara sarabin ƙwandalar da kake faɗa ba haka ne ko bai ƙara sarabin ta ba so su malaman bayo idan suka zo suna kwatanta shi wannan dirhamin da yake jikin albadari da cewa kamar sisi to wannan sisin da suke faɗa sun yi kiyasi ne asali da dubar ɗan adam saboda dubbar dan adam idan tana suke bata wuce wannan fadin sisin ba hmm. saboda haka abin da ya fito na ba haya mutumin da ya tsarkin goge shari'a ta yi sauƙi game da wannan gurin saboda haka shi yasa suka kiyasi akan cewa din najasar da ta taba jikinka in dai bata wuce wannan ba to ta ishe ka mana ba sai ka wanke ta ina fatan kun gane abu na bakwai shine abin da ya zo a wannan hadisi shine annisiyan saboda haka in ka manta abu to mantuwa ta ka suka so idan mantuwa kai ka aikata abin da Allah ya haramta to Allah ya maka afuwa ka manta a ofis ɗinku akwai arni saboda haka ya ajiye giya kusa da maltina ka zo baka zani ba kawai ka ɗauka ka zaci na ce ashe malta ake rubuta ko ashe malta ce kawai ka kwankwada sai daga baya ka gane sai da ka ji idan ka ya fara kaɗawa sai ka gane cewa ashe ba na ka sha ba to Allah ba zai kama ka da wannan batun da ka manta cewa din naku akwai arna akwai kuma masu kallon gabas ina fatan mun gane amma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi to idan ka manta to kana tuna dole ka aikata yana daga cikin ka'idojin shari'a annisiyanu la yaj'alu al-matruka min al-fi'li maf'ulan mana mantuwa ba ta mayar da abin da baka aikata bai zama ka aikata ina fatan mun gane saboda haka mantuwa ita ma ta bambanta tsakanin haƙƙin mutane da haƙƙin Allah haƙƙin Allah an kamanta in a ɓangaren hani ne ba matsala amma haƙƙin mutane akwai matsala kamanta ka ci abinci ashe ba naka ba ne ba ka da zunubi amma za ka biya ina batan mun gane ka ɓarar da kayan wani abu ka manta akwai mai kasa dankali a hanyar gidanka ka taho da mota da gudu ka taka dankalin ya ratsatsaki a wajen Allah ba kai zinibi ba amma za ka biya shi kuɗin dankalin shi ina batan kun gane na'am saboda haka malam yake cewa wani muslim a wajen muslim kuma man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza zakarha kamar yadda ya a can ana an mutun ya manta sallah to kaffara shine ya sallace ta in ya tuna wa an jabir bin abdullah an karbo daga jabir dan abdullah radiyallahu anhuma Allah ya da su anna mu'adh bin jabal mu'adh dan jabal kana yusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah tare da manzon Allah al-isha al-akhira yana sallatar isha ko mm-hmm. shine ma'ana al-isha al-akhira al-isha al-awwal shine magarba kuma yarju ila qaumi fa yusalli bihim tilka salah sai da wajen mutanen su yi sallaci wannan sallah wannan hadisin malamai sun kafa hujja akan cewa ya halatta mai nafila ya fi mai farilla saboda mu'az yana sallar isha guda biyu sallar isha kuma ba guda biyu ba ce guda ɗaya ce saboda haka dole ko dai ya zama wacce ya fara yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce fila sai ya zama wacce ya jagoranci mutanensa ita ce farilla ko kuma ya zama wacce ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce farilla wacce ya jagoranci mutanensa ita ce fila sai ya zama ko a wannan hali ya kasance to akwai dai inda mai farilla ya koyi da mai fila ina fatan mun fahimta saboda haka wannan shine abin da malamai suka yi istinbadi a cikin wannan hadisin saboda haka shi ma wannan hadisin yana nuna sauƙin shari'a saboda wani lokacin kana buƙatar ladin jirgi amma sai ya zama ba wanda zai taya ka malam yake cewa wa an anas bin malik radiyallahu anhu an karɓo daga anas dan malik qala yana cewa kunna nusalli ma'a rasulillahi a alaihi wasallam fi shiddatil har fa yi sallah tare da annabi alaihi wasallam a lokacin ana tsananin zafi Ya ce idan ɗayan mu ya zamanto ba zai iya saka goshinsa a ƙasa ba saboda tsananin zafi to sai ya shimfiɗa tufansa ya sujada a kai ma'ana abin da yake nunawa shine ya halatta idan mutum ya zo zai yi sujada idan ya zamanto cewa akwai zafi ya shimfiɗa tufansa kamar yanzu misali ana tsananin rana kuma ya kama mutum zai yi sujjada a haka to kaga zai iya shimfiɗo wannan ɗinsa sai ya sujada a kan tufan nashi ya halatta shi ma kuma wannan yana daga cikin abin da yake nuna Sauƙin addinin musulunci da kuma rashin anantawa mutane wa na bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah da shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu shay la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu shay kada ɗayanku ya yi sallah a tufa ɗaya ba tare da ya sanya wani abu a kafaɗarsa haka wannan hadisin ya zo amma a zahirin wannan hadisin kamar yadda hadisin jabir yake nunawa yana nuna ga mutumin da yake da dama mana kar mutumin da yake da dama kawai ya ɗauko tufa ya ɗaura ta a jikin nan ya ɗaura ta a jikin nan ɗinsa ba tare da ya ɗora a nan ba amma wanda bai da dama ya halatta saboda al'auran namiji daga ina take farawa daga cibiya zuwa ina zuwa gwiwa akwai wani lokaci da jabir ya yi sallah shi shi ya yi sallah ba tare da ya sa komai a kafaɗarsa da tufa ɗaya sai wani ya mayin kayi sai ce ina wa fa'altu zalika liyarani ahmakum mithlu ita hmm. na gani saboda wawaye irin ku su gani Yace a zamanin annabi mutane nawa ne ma suke da tufa biyu mutane nawa ne da yawa ba masu da tufa biyu saboda yanzu misali ka kalla hadisin mutumin nan da ya ce aura mai matar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna baya bukatar annabi ya kalle ta ta zo ta ce tana son annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kalle ta sai ya dukufar da kai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiru sai wani mutum ya ce to idan ka da bukatar ta ni na da bukatar ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to ya je ya kawo wani abu ya je ya waba ya waba ya ce bai da komai aka ce ko da zobe ne na bakin karfe ya kawo ya ce shi fa duk duniyan nan abin da ya mallaka menene mayafin shi ma mayafin inda za a raba biyu a ta rabi to ba zai ishe shi ba ita ma ba zai ishe ta ba na ga ƙarshe da me aka ba shi matar aka ce to me ka da ce a ya ce na da ta sura kaza na da ta sura kaza annabi sallallahu alaihi wasallam to ka waje na ka bi ma ma aka mai qur'an to ga shi bubbar buɗe ɗaya ya mallaka mayaki ɗaya to sannan ga ahlus suffa waɗannan talakawan waɗanda suke a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda saboda tsananin talauci biro ɗaiɗai wani lokaci annabi yake raba musu a rana hmm. sannan kuma rigar su ma a yayyage na haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa idan maza suka yi ruku'u mata ma suka yi ruku'u to kan mata an suka ji annabi ya ce a sami Allahu liman hamidahu su taso daga ruku'u har sai sun tabbatar da cewa gaba ɗaya maza sun gama miƙewa saboda in ba za su iya ganin al'aurarsu ala kulli hal wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah a tufa daya a zahirin hadisin shine yana nufin ga wanda yake da dama amma wanda bai da dama to ya halatta ya daura abin da zai daura ya sallah da shi mai ziya ma ya ce idan ya zamanto cewa mutane ma tsirara suke in sun rasa yadda za su samu tufa ya halatta su yi sallah kuma su jami'a ma a kashe fitilla sai a yi jami'a duhu saboda haka ya halatta masu waɗanda suke tsirara ba su da tufa ya halatta su jami amma sai ya zamanto a cikin duhu ne saboda kawai wani ya ga al'aurar wani ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda suke nuna mana girman addinin musulunci da kuma mahimmancinsa da kuma yadda yake kare rayuwar bayi kuma addinin musulunci baya yadda a taba bayi shi yasa a hadisi na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jabir dan abdullahi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akala tuman duk wanda ya ci albasa duk wanda ya ci tafannuwa au basaran ko ya ci albasa falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi duk mutumin da ya ci tafannuwa ko ya ci albasa to ya nisance mu kai ya zo sallah masallaci a darasin da zai zo na gaba insha Allah ta'ala za mu ji dalilan da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutumin da ya zamanto cewa ya ci albasa kai ya zo masallaci menene dalili insha Allah ta'ala za mu ji a darasin da zai zo nan gaba kafin lokacin za mu ba da dama ga wanda yake da tambaya mu ji abin da ya sawwaka na tambayoyin insha Allah ta'ala kuma na da cikin wannan hanyar da aka yi kamar lokacin da ba a tula nafila a wanda aka zama su da kuma ce ya alalla zai iya yin wannan nafila ko shi ma wannan hanyar din ya shafe shi eh shi ma ya shafe shi mm. shi ma in dai kai alwala ah, a lokacin da yake na hani ne musamman guda ukun da muka faɗa to ba za ka yi nafila ba shi ne ya fi dacewa na alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dangane da yin amfani da wani tsalle a shimfiɗa a yi sujada a kai idan ya kasance da zafi ne kawai koko har idan akwai lema haka ko kuma mutum ya amfani da hannun shi ya halatta abin da ya da hadisin ya nuna in akwai zafi shine za ka sa wani abu amma laima ce ita ma za ta cutar da kai ba matsala yi dai amfani da wani abu ne ya fi dacewa saboda an kai amfani da hannu ai zai taimaka ya zama baka cika suce da yadda ya kamata na'am a baya amma yanzu ya halatta yi na mene wazin magana a haka nan ba wanda a sama ya halatta mana amma ga wanda yake da shi ba bai kamata yi ba kuma kai kana da riga ka da wanda ka so bai kamata kai ba yawa malam na ga wani mutum ya yi riga kamar bayan shekara biyu sai koma yanki, shi wannan hukuncin shekaru sannan sallolin da ya bayyana ba eh to ai idan lokacin da ka ce kaga wanda ya rufe an ce bayan kwana uku a kashe shi dawo musulunci ba eh, hukumar musulunci ba kuma da shi sai bayan kamar shekara in dai ya yi rufe ya zo ya koma ya zama musulmi ya kyautata tubansa ba matsala in dai ya kyautata tubansa to babu matsala Allah zai iya gafarta masa abin da ya amma dai duk aikin da ya na baya rushe wanda ya yi kafin ya ridda kuma ya kufur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min suratul ma'ida aya ta saboda haka gaba daya zai zamanto cewa ayyukan su sun riga sun lallace mutum yana yaro

mutum zai dinga yi ne mana hmm. yanzu idan ya zo in shekara biyar ya bari in ya zo sallah a duk sallah zai azhar sai ya guda biyar in ya zo zai la'asar sai ya guda biyar kaga in ya shekara ɗaya yana yi ya gama da sallolin shekara biya so suna cewa in dai salloli sun wuce biyar to ba dole bane karama su lokaci ɗaya za ka iya bari kowace sallah in ta zo sai ka yi irin ta guda biyu aka suka ce kiyarin su na malamai ina fatan mun gani duka waɗannan abubuwan sauƙi ne na shari'a musulunci da aka yi ba don komai ba illa domin a nuna yadda shari'a take da muhimmanci kuma domin ya zamanto mutane su gane irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake lura da rayuwar bayi akwai mai wata tambaya na malam ya halitta hmm. idan suka kawo mata wani abu ko kuma hmm. yana tambaya cewa gobe kirsimeti saboda haka ya halatta mutum kamar su murna ko in sun kama wani abu ka ci murna dai gaskiya kamar yadda malamai suka faɗa ba ta halatta ba saboda abubuwa guda biyu na farko dai suna yin wannan ne don tunawa da rana haihuwa allansu so idan ka musu gama ka taimaka musu wajen yadda cewa annabi isa allah ne na biyu kuma maulidi ne da aka kirkire shi daga baya ba wani dalili a attaura ko injila wanda yake nuni zuwa ga haka abu na uku kuma shine shi kanshi annabi isa ma ba wanda ya san sannan aka haife shi so daga baya aka kirkira so duk wannan abin da muke karanta 2018 yanzu ba haihuwa annabi isa duk kirkira ne ba wani abu da ya nuna haka tunda na farko dai su waɗancan littattafan dama ba wanda ya haddace su duk ba a haddace su ba saboda haka an riga an manta su so dai bid'a ne bambayan ka ta biyu na game da cewa ya halatta abin da suka kawo maka ka ci ko bai halatta ka ci ba yadda malamai suka faɗa sun raba abin gida idan ya zamanto abin da aka yanka ne ko aka dafa saboda rana to bai halatta ka ci ba amma irin su alawa da wasu abubuwan da suka zamanto cewa tsohuwa suka yi a waje to ya halatta in sun baka ka ci haka malamai suka faɗa Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so wanda aka tantace su kuma mm. zai su musu yanka saboda wannan hidimar su kuma bai halatta ba musulmi a ɗauke shi je wannan yankan saboda ita saboda waɗancan dalilan tunda su suna itikadin Allah ne na biyu kuma maulidi ne kuma bid'a ne bai da asali a shari'a na uku kuma asali ma harbatta mati ne ba wani dalili tabbatacce wanda ya nuna cewa annabi isa ɗin ashirin da biyar aka haife shi don haka su kansu kiristocin sun yi saɓani kawai dai wannan ita ce mazhabar mafiya yawa amma sun yi saɓani wajen mazhaba uku ce aka rana haihuwa annabi isa saboda ba tarihin kamar yadda jima'a na sallam bai tabbata cewa sha biyu ga wata rabiul awwal aka haife shi shi ma bai tabbata ba da haka shi ma na annabi isa babu shi za kawai shaci faɗi ne duk da gashi a kansa ake gina rayuwa da yawa da komai da komai amma shaci faɗi ne Allah ya ba mu dace ta ƙarshe tuta ka eh, da ni da yalla bai duk daga tafiya sabon shekara sabon shekara shi ana ga su ma suka yi muna amma muna iya muna tare su new year din za shi to ai new year din ranar suna ne ko baka sani ba ranar suna annabi ta ne haka ne ko yalla bai sun ma duk maulidin ne shi ma ni wuya din maulidi ne shi za a ga tsakanin koyaushe tsakanin kirsimeti da new year kwana bakwai hmm. so yanzu kirsimeti ta faɗo talata ita ma new year ran talata ne Allah ya ba mu da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh